Bismillahir Rahim. Haka ne. Game da ziyarar da waɗancan ‘yan uwa suka kai ƙasar Rasha, Sulaiman Zaina da sauran dai magabata na ƙasar Nijar. Wannan ya nuna cewa mutanen da suka suna aiki da hankali. Kowanne ake yi bayan hage za a kama ƙasar mu za a yi kaza, za a yi kaza, wannan duka tana biyowa bayan kunnan suna wucewa na Da yin mutum na da hankali misali to bai kamata ya rinka tanka duk maganar da ake ba. Ina da Na so in yi magana tun lokaci da dama. kwanakin da suka gabata duka ban samu dama sai yanzu Allah ya na samu dama in yi magana to masha Allah bayan haka nan kuma kasar Iran da nake hada muku kasar Iran kasa ce wadda take ba ta yarda wai ta zan so abi yari rima a shakidi ba ma'ana duk inda turai ta ce ta yi ta yi can ko inda amerika ta ce ta yi ta mutane na suna da jagoranci kuma sun san mutuncin kansu haka ne kenan kwakwalwa amfanin ta tunani ya nuna cewa shugabannin mu wai suna aiki da ƙwaƙwalwa na kuma suna aiki da tunani na mai kyau na eh, harkokin akwai mutanen da ƙwaƙwalansu babu komai cikin su sai tuwo ma'ana ƙwaƙwalwarsu tona a cikin ta ba sa tunanin komai sai dai kansu to wanda ke tunanin kanshi kuma bai iya gina kowa in ba kanshi ba kan kan nashi ma in ya gina ya ga kuma wani zai zo ya amfana da gina da ya makaranta zai zo kuma ya rusa ginin duka aibi babu a harkokin nan ziyarar sun kai ga ziyarar sun kai kasar rasha da iran da za su kai turkiya wannan kasashe kun duba kasashe na wanda suke sun tsone ma turawa ido idan ka dauki iran iran lokacin da ta samu matsala da america an samu takunkumi na rashin tausayi na zalunci na rashin adalci yadda aka samu ne dai da mu da iran sai an yi gogayya farin ma takunkumai wani takunkumai da yawa in ma ba ta yi ba na farko kenan sun ka sa mata takunkuman ba a saida mata makamai kun san dama domin yawan eh, inda ake siyan makamai kasashe nasu na turai kuma kansa guda to sun ka ce ba su saida ma irin makamai irin mai yi dama wani abu in ba an hana maka shi ba ɗaya na zakayin naka wannan magana haka ne akwai wani abu in ba an hana maka shi ba in dai kullum kana zuwa ka nema a baka to baka tunanin kai naka amma in an ka hana maka in kai dan halaka ne za ka yi take ce kai naka to irin mita yi sai ta fara irin makamai nata na kanta yanzu iran tana da wasu makamai wanda america tana tsoronta tana tsoron wannan makamai america ba wai ba ta tana da makamai amma waɗannan makamai na iran sun zamo barazana ga yan lela america isra'ila isra'ila tun da kuna ganin duk kashe-kashen da isra'ila ta yi ta kashe mutane sama da mutum dubu ishirin da hudu wanda an ka tabbata sun mutu wanda an ka zo da su likita saura an ka biya da sun wanda an kasa san mutu da wanda an ka da su to akwai mutanen da sun kai mutum dubu sittin wanda har yanzu ba a samu dama ba ta an ka zo an ka tono su da cikin karashin gidaje gida gaba ɗaya gidaje sai a samu su bama ba mai kawai da gidan da na cikin gidan da dabbobi kowa sai ya mutu Allah waddai babu ƙasar da ta yi mai Isra'ila Allah waddai to inda za ku gane cewa duniya zalunci ne ake cikin ta kawai Amurka da Faransa da ƙawayenta duka da Burtaniya duka har da Germany ita ce eh, Jamus ko kuma akwai sojojin ta Nijar ya kamata a yadda su duka Firaministan Germany ya ce suna goyon bayan Isra'ila kai ka ji fa Isra'ila tana kashe mutane ta kashe dabbobi babu wanda take bari tunda yaƙi na ake na matsorata hari ta sama ta ƙasa ta makami ta halbashi na ake ba a san inda aka halbashi to ta ce tana goyon bayan tana goyon bayan Isra'ila to ga mutane waɗanga mutane ka kasu cikin ƙasar ka wai da sunan su kare ka to dole sai su duma ta addance kuma tunda su yana zaman lahiya ba sa jin daɗi sai sun kirkiro shi tunda in ana zaman lahiya ba su samun damar su baka shawarar ka sai makamin su tunda kana zaman lahiya amma in kana cikin tashin hankali to sai kai gudu inda suke ka so makami kai musu kuɗi to lokacin da an ga mayar ta hankumi na ba a sira mata makamai ta fara kirsa makamanta yanzu tana da saurari ne tana da makamai masu linzami Shekarun jama ta kai wani hari arbil cikin iraki wasu mutane wanda suke biye da mossad mossad na isra'ila da kwanaki kusan sati da gabata eh, ran an yi wani an tadda wasu bama-bamai wanda sun ka kashe wajen mutum ɗari da sha wani abu a ƙasar iran to jiya ma ta kai wani hari cikin iraki da siriya ko wasu mutane wanda suke goyon bayan isra'ila suna mai iraki suna mai iran banna daga cikin waɗannan ƙasashen to iran ta kira makamanta yanzu banda shi ma Iran tana da wani barikin soja cikin ƙasa tana da barikin soja cikin ƙasa don wannan wuri duka ba wacce shekara guda ba da ta nuna shi tunda abu na wani bi na sirri ba sau aka nuna shi ba amma ta nuna shi don ta nuna ma ƙasashe waɗance ne wanda sun ka hana mata ta sayo makamai inda sai ta nuna mata to ita ma hata kai wayanta ya kai ya isa a sami shi sarƙa na harko kenan tana da makamai kala kala irin yanzu tun yanzu amurka da turai duka abinda a gaban su yanzu putin da iran da waɗannan kuma saura su hamas su hezbollah su ansarullah al-houthi na yaman suna gabanta tunda su yanzu in kun ɗauka mu ma yanzu in nijar mu yanzu nijar ma jagororin mu ne nijar sun ka ɗauke sun ɗauke sun ta'adda tunda da surancin ƙasashe na turawa in dai ba ka zan bawan su ba su ce ka yi ka bari ka bari su ce ka zaka ka zaka su ce kai zaman kai zaman ka to in ba su ne maka hakaran ba su jiya ka kamar ɗan masa in ba su ne ma hakan sai su dauke ka kai ho yanzu kai dan ta'adda yanzu ga ku dauke yanzu cani mai girma cani gwada suka kallo ne suna kallon in ta'adda bisa mulki yanzu wasu sun yanke alaka da mu saboda wayan ta'adda sun karɓi mulki to ba ma mu ba butin suna mai kallon ɗan ta'adda kwanaki sun yanke mu wani sun yanke mu butin hukunci wai an yanke mu butin hukunci duk ƙasar da ya zo a kamo shi jama na rasha duk ƙasar da ya zo sun a kamo shi in ya sauka misali wata ƙasa cikin ƙasashen su wanda ke faɗa da rasha to an ba da dama a kama Putin yadda ka san dai an kama Milayi to kwanaki duka bayan wata biyu Putin ya zo eh, Imarat al-Arabiyyah al-Muttahida ƙasar Imarat ya biya Saudiya da jirage guda uku jirgi wanda ke tafiya da shi da jirage guda biyu wanda suke su wannan jirage ba wai makami ko nuki da an kasa ko suna da makamai wanda za su za su ɓata wannan makami ka ga wannan jirgi ya nuna masa ba su ita ba kenan yanzu ya dawo lahiya da kuma na iran ma hakan da ne kuma rasha da iran duka suna alaƙa da juna sun zan tun tunda in kana da makiyi misali ina da in san ina da makiyi kuma kai ma makiyin kana to dadda sai mu haɗa kai don mu tankare shi haka nan son kai turkiya ita ma ta tsare musu da sura turkiya ta alƙira maka makamai ita ma ƙasa ce wadda tana cikin ƙasashe tana cikin ƙasashe wanda suke mutaqaddima ƙasashe wanda suka ci gaba wajen ƙere-ƙere na makamai tana da wani musayyarat بدون طيارة بدون tsayara wani jirgi mara matuki. wanda ya ƙadar wannan da ya ƙadar na Turkiyya akwai kuma tana da dai jirage kala-kala Mali ma anya ba sun hara amfani da irinsu ba jirage ne wanda suna da muhimmanci suna biyan buƙata lokacin da ake buƙatar a yaƙi abokan gaba bayan haka nan kuma ƙasa Iran da nake haɗa muku ƙasa Iran ƙasa ce wadda take ba ta yarda wai ta zan su abi ya rima a ɗi ba ma'ana duk inda turai ta ce ta yi ta yi can ko inda amerika ta ce ta yi ta mutane na suna da jagoranci kuma sun san mutuncin kansu yanzu yaran tana kera makamman da makamman ta kira suna abin yana bata mutu rere kaka za a cewa mutum shi makami ya kare kai ne na farko kenan su gare su duk wanda zai kera makami shi kare kai dan ta'adda nan duk wanda zai dauki makami shi kare haƙƙin ƙasa ta yake kare mutuncin al'umma ta za su ɗauki ɗan ta'adda na to mu wannan ta'addanci duk su ɗauki mai ta'adda duka inda to mu kai ta'addanci kyawu inda ta'addanci a siffan takar ɗan ta'adda na kai kuma kana kare ƙasa kana kare al'umma ka kana kare mutuncinka yanzu mu Nijar gaba ɗaya sun ɗauke mu ya waɗannan mutane eh, terrorism ne kaza kaza duk 'yan ta'adda ne muna tare da su duka muna ganin abin da suke yi na cin mutuncin da suke ma ƙasashe namu da zalunci Isra'ila ga ta sun gaza mata Allah wadda ta kashe mutane sun kai mutum dubu nawa amma Allah waddai sun gaza mata amma mu babu kyashe ko kyashe bamu kashe ba an san kyashe ko bamu kashe ko kyashe ba bamu ci mutuncin kowa ba bamu kai wata ƙasa hari ba bamu ci mutuncin wata ƙasa da sunan mun kai mata barazana ba amma an samu takunkumi na zalunci kuma insha Allah akan sai kare kina mun dole ne mu kulla alaka da waɗancan manyan ƙasashe wanda ba su shiri da turai tunda kowa san turai dai ƙasashe na nan sun ki eh, haɗaka ta an ta zalunci wanda ake kira mihawar shar kasashe na wanda suka babu abin da suka tara sai sharri uwarsu amurka akwai uk burtaniya su faransa su duka kasashen duk ƙasar da ka sani su jamus su ispaniya duka ƙasashen oropa da sauransu da asiya mai su duka suna goyon bayan isra'ila kenan mu allah ya sauka allah ya sauka allah sama allah lokacin da sun ka shagin za a kama nijar hari inda allah ya sauka allah ya sauka allah sama allah inda an taho za a kama Nijar hari da jihar su waɗannan ƙasashe da nake baku labari suna da sojoji cikin Nijar idan ka ɗauki US America tana da sojoji cikin Nijar na farko kenan lokacin Faransa tana da amma yanzu ta jaye nata to bayan Faransa ma akwai na Germany tunda waɗancan sojoji da ake tawa za su kama Nijar hari ba wani ƙwarewa sun kai ga aiki ba ba wani ƙwarewa jiragen ma wasu turawa na ke sarrafa su kenan yadda sun ka so su yi idan sun ka tazo su kama Nijar yaki. faɗan ganin na cikin ƙasa shi kenan sai su taddo jirage mara matuƙa su zaka su bigi Nijar na cikin ƙasa kenan ina ba sai NSA shawara waɗanga sojoji na cikin ƙasa duka a hidda su a hidda su ba sa amfanin komi sojoji waɗancan wanda ake kira martazaka sojoji na haya wannan babu ƙasar da ta shiga halin yaƙi babu ƙasar ta shiga halin yaƙi wannan sojoji sun sun kama mata hasali sai dai su taimaka wurin a rusa ƙasa a kai ƙasa ƙasa shi na manhajarsu duk wani mutum wanda yake son ya ci gaba kuma duk kasar take son ta ci gaba ta zan abin a zo a gani a duniya to wannan kasa sai sun yi iya bakin yin su su ga sun kai ta kasa ta zan wata abu ba kenan ya kamata duk wani soji in dai ba din Nijar na ba ya bar kasa kawai ya bar kasa in makamai za mu zuwa mu zo mu so makamai mu tura mutanen mu su zo su koyo mutanen da ke son su ci gaba ba su zuwa kullun sai su ka mutane su kare su dan babu wanda zai kare ka in ba kai kare kanka ba kakin ka zo ka ka turawan faransa misali cikin ƙasa kai naka nawa ka kai faransa ko ka kai turai baka da soja ko guda wanda a can kenan dan me suna buƙatar kariya ma cikin su babu ƙasar da ta tura sojojin ta Ukraine kun san dai Ukraine ko suna son Ukraine sun taimaka mata da makamai yanzu kuma da taimakon da suke bata ya ƙare Ukraine tana Allah kama hannunta Putin kuma kullum sai kara faɗaɗa har-haren shi yake yi kwanaki ma ta bashi wajen jirage ɗari mara matuƙa to kun je kenan waɗannan ƙasashe mu masu tasowa irin su mali niger burkina faso to ya kamata mu haɗa kai da waɗancan su rasha ba wai don su kare ma su kama muna ko kuma su tanye mu da an ce mai shi a kama ma na harko kenan mu zo mu so makamai inda suke kuma su gwagwara mu yadda ake tunda sinadarin da ake kira makamai da shi muna da shi kasashen da ma sayewa na sun kai sun kai makamai sun ka raza na duniya balantana mu da komi kenan ya kamata ƙwaƙwalwa ta yi aiki wannan ya kamata mutane su yi tunani kuma game da kamfanin ta soja ma'ana game da barikin soja da gare mu na Nijar alhamdulillah Nijar muna da sojoji amma shawarar da nake ba sojojin mu na Nijar in Allah ya sa wannan sako ya kai musu wannan sako yana son ya kai ha mai gida Abdulrahman Chani na farko kenan ya kamata a ɗauki wani tsari cikin Nijar wanda za a barikin soja ƙarƙashin ƙasa tun da ƙasa na sun ci gaba sun wuce tunanin mutane a zo a share hili bisa hanya zo a yi kamfanin sojoji ba a hakan nan dan makami guda za a sako wannan kafin duka wanda a cikinta da motoci da mutane da kowa da makamai duk sai su kone amma an kai abin cikin ƙasa ba amma sai inda take ba tunda kun ga yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas har yanzu Isra'ila ta gaza kamu mutum guda daga cikin Hamas ta gaza sai dai tana ta kashe kowa yaki na ake na mai mai uwa da wafi jiwa na aka yi tawa da kan kowa to har yanzu ta gaza kamu mutum guda lokacin ta fara yaki ta sa abubuwa guda biyu gaba za ta gama da Hamas za ta dawo da fursunoninta wanda Hamas ta kamo cikin Isra'ila. Babu abu ɗaya wanda ta cimma cikin gurkan ta gaba. Ke yana ba da shawara ga sojojinmu ya kamata shi yasa wani bi ake zakuwa makiya su zaka su kawo mana hari su nasara. Saboda dukkanin kamfanin sojoji ko kuma ta 'yan sanda ko ta jandarmomi tana saman ƙasa. Ma'ana ido suna ganinta. Ya kamata a zankan ta cikin ƙasa wadda ido na ɗan adam ba sa ganinta. Su Hamas da sun ka tashi me sun kai? Hamas da sun ka tashi ramuna sun kai tun da cikin ramun ma birni na an kai ƙarƙashin ƙasa. Akwai wurin dahuwa abinci, akwai wurin antardama, akwai wurin training, akwai wurin inda ake halbin bindigogi, akwai halbi, kala-kala akwai. Akwai kuma gurfatul qiyada ma'ana inda jagorori ke gudanar da komai. Ma'ana sojoji na wurin yaƙi su kuma dangana suna gudanar da yaƙi da cikin ɗakuna na inda ake sarrafa komai. Kenan ya kamata a yi haka nan. Saboda kun ka diba Iran yanzu tana da kamfanin sojoji sun yi nawa cikin ƙasa jirage na cike don ta san tana da maƙiya ana iya zakkowa a yi ganga a ce a kama ta hari duk inda makamin ta yake sai a zo a halbe shi a lalata shi amma yana cikin ƙasa ba a san inda yake ba ko an kare sai dai a bugi banza da duka shekaran jiya mun ga Amurka da Burtaniya sun yi damara sun zo sun kai ma waɗancan eh, ansarullahi al-houthi hari sun kai musu hari amma harin da sun kai musu bai tasiri a gare su kadiba hari an ka kai wajen hari kusan 73 amma mutum mutum shida ɗaya sun kai mutu cikinsu kenan kusan da mutane suna aiki da hankali yanzu duniya ta wuce lokacin da zaka zo ka share huri inda ido ka gani ka zo kai ka fahimci sojoji ana ganin lokacin da mota ka shiga ana ganin lokacin da take hita idan an ka tashi a gama da ku da an sigo muku dan makami guda cikin kamfani duka sai ta lalace duka kenan ina ba su sojin mashawara ya kamata a yi tunani a rinka yin kamfani kamfani karkashin ƙasa yadda duk makamin da an kalabu ba amma sai inda kamfani take ba balantana a kari a sami sojojinmu inta da sun ka zaka sun ka wara halbe halben su sun ka sai sun gama halbe halben na a hito da cikin ƙasa aka kashe su inda an ka ci gaba hakan na akai insha Allah Allah sa aiki da abubuwan da suke faruwa cikin duniya a gani dan abu ga wani ya ishi wani tsoron Allah da Hamas inda ga hili na take fadin can Falastina inda suna ga hili ana ganin su da Isra'ila ta gama da su amma suna ƙarƙashin ƙasa bangaren ga shi ministan tsaro yau Africa Land wanda na Isra'ila nake cewa ya haya sinawar yana jin kukan motocinsu ma'ana shi na ƙarƙashin ƙasa yana jin kukan motocin su na wucewa sama gare shi amma har yanzu ba sai inda suke ba saboda suna aiki da hankali na su waɗanda falastinawa in ya zan misali in ya zan ban da ƙarhi ƙasa ta bata da ƙarhi ta tankari makiya to zan yi dubara da kuma makiyan zan yi gaba gaba da su kuma in yi nasara a kansu ba tare da su sun gani ne ba sai sun gaji da taruwa sun taru sun taru sai yanzu in kai musu hari in ɓoye tun da hamas mita ya ramun da aka masa ramu na an kai in an kai rami an kai rami an kai rami in ya kai tsawon kilo tahiyar kilo guda sai a hiddo shi sai a hiddo mai huda cikin itace inda ma'ana suna iya zakkuwa su abin da sun kai su kashe sojin Isra'ila su mai Isra'ila ban su koma Isra'ila ba ta ganda suke ba ai ta bida da jirage da koyin ba a san inda suke ba suna cikin ƙasa to ya kamata a yi koyi da hakanan mutane na sojin Niger